الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى وندنا تستوراريم سكما كلم عليني وند اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة الرجب وند وتر رجب شيني نبقى تكين وتنم مسلمشي hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da biyar ga watan uku shekara 2020 a wannan masallaci da wannan mu'assasa masjidul imami ahmad a wannan layi na suleiman abubakar inda mutane suka fi saninsa da masallacin alhaji hadi inda muke gabatar da darasi cikin littafin sharhu sunna na al'imamu ahmad Allah ya na al-imam al-barbahari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wanda suke jirge da littafi a hannunsu shafi na 83 za mu tashiri wannan kuma shine darasi na 20 daidai a matsala ta 70 malin yace wal imanu da yin imani bi anna Lallai matacce, lalle matacci yuqadu fi qabrihi za a zaunar da shi cikin kabarinsa idan an zaunar da shi cikin kabarin nan nasa wa yursulullahu fihi ruha Allah zai aiko masa da rai hatta yas'alahu munkarun wa nakirun sai munkar da nakir sun tambaye shi man ana ce musu munkar ne da nakir saboda dan adam bai san su ba bai da alaka da su a rayuwarsa almunkar ba abun ki ba kamar yadda shine bahaushe ya sani munkar yana nufin abin da yake gairu mu'arraf kamar yadda annabi ibrahim ya kalli malaku ya ce kala innakum qaumun munkaruna sannan haka nan nakira shi ma abin da yake gairu mu'arraf za su tambaye mutum anil imani wa shara'ihi akan imani da shari'o'in addinin musulunci sun mai sullu ruhahu sannan sai ransa ya zare bila alamin ba tare da raɗaɗi ba gashi nan a ƙasa za ku ga ya ce a kharajar bukari imam bukari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1339 da kuma 4699 da imam muslim 2871 min hadisi albarra bin azim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yake cewa annabi ya ce yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana da take tabbatacciya fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya wa fil akhira da kuma rayuwar lahira qala yace nazalat fi adabil qabri wannan ayat ta sauka ne annabi yana bayani akan azabar qabri yuqalu lahu za a ce mu wanda aka rufe man rabbuka fa yaqulu sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah wa nabi muhammad sai annabi na shine annabi muhammad falidalika saboda wannan ne fadalika qaulul lahi azza wa jalla wannan shine fadin Allah madaukakin sarki da yake yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa akhraj Abu Dawud wa Ahmad wa ghayri wa ghayruhuma wa akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad وغيرهما مطولا وجاء في لفظ أهمت فيقول kitaba abdi littafin bawa na fi cikin waɗanda suke maɗaukaka ne wa duhu ku dawo da ran tasa ilal ardi zuwa ga ƙasa fa inni min haka laftu domin dama daga ƙasan ne na halicce su wa fiha au'iduhum ciki zan mayar da su wa minha daga ƙasan ne ukhrijuhum zan fitar da su taratan ukura wani lokaci na daban qala sai yace adu ruhuhu sai a dawo da ransa fi jasadihi a jikin jikinsa fa ya'tihi malakani mala'iku za su zo guda biyu fa hin sai su zaunar da shi fa yaqulani lahu za su ce masa man rabbuka fa kula sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah zaka ga ana wannan karatun a islamiyya tun kana ibtida'iyya ana su'al tambaya man rabbuka wane ne ubangijinka kana rabbi allah kana ganin wannan karatun billahi lazi ba wuce wannan karatun a kabari sai maimaita maka wannan karatun kuma kaga dai shine farkon abin da ake fara ma ɗalibi a babun tauhidi a yake da iyako yake ai littafin su'al su'al wa jawab ne ai tuntuna ai na ai tun ai yake da iya fa ya yaqulu sai ce rabbi allah fa ya kula ne lahu sai ce masa ma dinuka me addinin ka fa yaqulu sai ce diniyal islam addini na shine musulunci fa ya kula ne lahu ma hadha ar-rajul alladhi bi'isa fikum me ka ce kan mutumin da aka turo muku fa yaqulu sai ce huwa rasulullahi shi dan sako ne daga wajen Allah fa yaqula ni lahu to sai su ce masa wato wama ilmuka mai ka karanta a matsayin ilimi fa yaqulu sai ce qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yi imani da shi wa saddaqtu na kuma gazgata littafin wannan hadisin da kuka ga malam ya kawo shi a nan wajen ya ce al'imamu abu dawud ya kawo shi matsawwalar al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wato al'imamu abu dawud a cikin sunan din shi guri biyu al'imamu nasa'i guri ɗaya al'imamu bin maja guri biyu sannan kuma al'imamu ahmad ya kawo shi har waje ne ainihin wato guda hudu a cikin musnad din shi hadisin dogo ne da wannan hadisin ne malamai suke ba da cewa wa yajuzul julusu ya halatta a zauna inda a addafni lokacin da ake binne mamaci bi kasdika zakiril hadirin bil maut saboda a tunatar da waɗanda suka halatto makabarta ta hanyar mutuwa wama ba'dahu da kuma bayan an rike din da haka da wannan hadisin ne malamai suka dogara lokacin da ake binne gawa a makabarta ya halatta awa mutane wa'azi ko bayan an binne gawon. saboda wannan hadisi na barra bin azim yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi fi janazati rajulin min al-ansari cikin jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina yanke haina ila al qabr sai muka kai wajen kabarin walamma yulhad lokacin da an riga an fara haƙa lahadu ba a riga an gama ba tunda muna da nau'in kabari guda biyu muna da shukku shine galibi wanda aka fi a nan ciki da falo muna da lahadu to kuma gaskiya lahadu shine ba a iya ba dan lokacin da dan uwa malam bello Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya bar wasiya yace idan ya mutu ai masa kabari lahadu duk garin nan ba mai haka kabarin da iya lahadu sai da aka je daga Zariya aka dauko da haka lahadu ya tabbata shiqqu ma ya tabbata da annabi ya rasu sai aka ce wani kabari za a yi ma annabi wasu suka ce a yi ma annabi mai ciki da falo wasu suka ce a yi masa lahadu aka ce abin da ya kamata a aika ma masu kabarin hakawa su su duk wanda ya riga zuwa <coughs> to a yi ma shi da aka haika mai shiqqu ya zo mai lahadu ya zo sai ya zamanta wanda yake haka kabarin lahadi shi ya riga zuwa sai ya zama to hatta shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi da ya rasu kabari lahadu akai masa ba kabari shukku ba to fajalasa rasulullahi sai manzon Allah ya zauna da ya zauna wa jalasna haulahu sai sahabbai suka zo suka kewaye annabi mai ruwaya yake wa ka'anna ala na tsaye. kai ka ce tsuntsu zai iya sauka a mu saboda natsuwar da muka zauna da ita a gaban annabi amma yau idan ka je makabarta kaga irin abin da ake yi wallahi da dariya da shiwa da komai kuma a makabarta ne wasu suke daukar gurub suna tattauna matsalar siyasa a makabarta kafin abin ne gawa wa fi yadihi a hannun annaba akwai udin sanda wa ja'ala sai annabi ya fara yankutu bihi afil ardi yana sukar yana dukan kasa haka da sandan farafa a ra'asahu sai annabi ya dago kansa ya kalli mutane faƙali sai ya ce wa mutane ista'izu billahi ku nemi tsarin Allah min azabil kabari Allah ya tsare ku daga azabar kabari marrate ne sai da annabi ya faɗa mutane su biyu au salatu ko su uku sun maƙala so nan ne sai annabi ya shiga musu bayani yana ce musu innal abdal mu'mina bawa mumini da kuke gani idan kana fin qita'in min ad-dunya idan rayuwar ta riga ta yanki daga duniya wa iqbalin min al-akhirah yanzu ana fuskantar lahira tunda yanzu idan kwana shekara 100 za ka a duniya daga ran da ka zo shekarar ƙarshe ai ba wani abu da ya rage ho daga ran da kuma ka riga ka zo sa'a ta ƙarshe ai ba wani abu da ya rage maka yanzu ka riga ka yi sallama da duniya gabaki daya yanzu fuskantar lahira ake to sai annabi ya ce a wannan yanayin ne nazala ilaihi mala'ikatun min samai sai mala'iku su sakko daga sama amma yaya za a yi mala'iku su sakko daga sama bidul wujuhu masu hasken fuska farare annabi ya ce ka wujuhu wujuhahum shamsu kaman fuskar su hasken rana ne za a turo maka waɗannan mala'ikun ne dan dama Allah yana da guda biyu akwai wannan zai'ati garka sannan akwai wannan shiqati na shiɗa. in yi ma Allah abubuwan kirki da ya kamata idan an tashi sai a turo maka wannan shiqati na shita wayannan sune bidil wudu a wannan yanayin ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa gurare guda biyu a cikin ya ce falaula idza balagatul hulqu me yasa lokacin da rai ta kai kiran kirmai idan dan uwanka wanka babanka kaninka kana kallon shi akwai yanayin da ake kaiwa kana kallon mutum ka tabbatar wani ba zai tashi ba Allah sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru wanda kake kallo cikin wannan halin Allah ya ce mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo su dauki ran shi amma ku ba za ku ga mala'ikun bane amma shi a lokacin yana ganin su nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh masu hasken fuska to wayannan mala'ikun masu hasken fuska da za a turo su ne wanda Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah ne ubangijinsu sun mastaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu malamai suka ce bambancin tanazzalu da ke suratul qadr da tanazzalu da ke nan saboda wancan tanazzalu mai ta'un kwaya daya mala'iku so ɗaya suke sauka a daren lailatul kadari cikin ramadana shi yasa aka ce tanazzalu amma wannan ta tanazzalu babu ranar duniyar da mala'iku ba za su zo don bin umarnin Allah su ɗauki ran wani ɗan adam ba to wannan shine sai Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sakku wanda za su zo ɗauka an mutumin kirki ne suna lallashin su suna ce masa Allah ta kafu kada ka ji tsoro abinda za ka fuskanta tsakaninka da Allah sannan wala ta hazanu kakkai bakin ciki don ka rabu da duniyan nan na hana auliya a kumfil hayatun duniya Allah ya ce a faɗa maka shi zai ji al'amarin al'amarinka na rayuwar duniya ko ka koma zuwa gare shi wafil akara tun da dama idan mutuwa ta zo wa mutum ai babban abin da yake jin tsoro abu biyu ne na farko mai zai je ya tara na biyu iyalansa da ya bari da 'ya'yansa kasu wulaƙanta to iyalanka da ka bari da 'ya'yanka Allah ya ce a faɗa maka karka ji tsoro abinda za ka fuskanta su kuma kakkai bakin ciki don ka tafi ka su Allah ya ce na hana auliya a kun fil hayatin duniya mafi la'akira mu za ji mu jibinci al'amarinku cikin iyalanku a rayuwar duniya lokacin da kuka batta a lahiran ma idan kun batta kun yi gaba Allah ya ce mu za mu jibinci al'amarinku saboda wala kun fiha ma tashtahi anfusukum can inda zaka je Allah ya ce a faɗa maka duk abin da kake so ran ke so akwai shi wala kun fiha ma tad'u duk abin da kuma zaka yi kira ka ce a kawo maka a shirye ta an riga an shirya shi yasa sai Allah ya ce nuzulan min gafurur rahim abin da ke fa wani irin wato liyafa ce irin ta saukar baki aka riga akan shiri sannan wanda ya shirya liyafar shine Allah subhanahu ta'ala. shi ya shirya liyafar shi yasa har duniya ta tashi diyar da za a samu technology ba za a iya yin ɗaya bisa dubin abinda Allah ya shirya aljanna ba dan baturi har abada bai isa baye technology da yake da alaka da zuciyarka yanzu da kaji kawai a zuciyarka kana so ƙofar nan ta buɗe kawai sai ga ta buɗe? a'a dole sai an haɗa wani abu so ne wanda yake da alaƙa da hannunka ko wani abu amma a aljanna duk abin da kake so Allah ya alaƙanta technology da zuciyarka ne idan mangwaron aljanna kake bukata kana tsaye da ka ji kai kana bukata sai zo daidai inda kake a tsaye shine kudubu hadaniya in a kwance kake sai zo a kwance in ake shingide kake sai ya zo a kishin gidi shi yasa Allah ya ce nuzulun min ga furin rahim annabi ya faɗa ya ce Allah ya ce a attu na yi tattale da ibadiyar salihi na mala ainihin ra'ad abinda idan ka bai taɓa gani ba a duniya to wancan gidan da Allah ya ce maka nuzulun min ga furin rahim to an ajiye a tab wala uzunin sami'at abinda kunnen ka bai taɓa ji ba a duniya na ni'ima to akwai Allah ya ajiye a tab wala khatara ala qalbi basharin ba kai ba duk wani ɗan adam abin da bai ma taɓa tunani ba na ni'ima a duniya to akwai a wancan gidan da Allah ya ce maka nuzulun min ga rahim to wayannan mala'ikun idan sun tashi sauka annabi ya faɗa sai ya ce ma amun kafanu tare da su za su zo akwai likafani min akfanil janna daga cikin likafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna sannan likkafanin an sa masa turare irin wanda aka yi sa magawa amma fa ba na duniya ba fa na aljanna hatta yi jiri su min humaddal basar sai sun zo sun zauna wajen mamacin iya ganin shi ta lokacin ne Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kasa da shi ba walakin la tusirun ba za ku gani ba shi yasa wanda suka yi ta cewa ai ko mala'ika Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan in mun turo mala'ikan dole mu mami da shi mutum da duk da ka ga mala'ikan a surarsa ta mala'ika to ka tabbatar dole kai kai sallama da duniya rana sun mai ji umalakul mauti alaihim alaihim assalam alaihi salam to daga nan ne sai mala'ikan mutuwa ya zo da haka za mu ga alƙur'ani da ya tashi sai wani wajen ya ce ƙuli ya tawaffa kun malakul mautin da zai wakila biku a ce wanda aka wakilta wajen ya ɗauki rayukanku ku shine malakul shi shine sunansa thumma ila rabbikum turja'un idan mala'ikan mutuwa zo a matsayinsa na shugaba hatta jilisa inda ra'asihi har sai ya zauna wajen kan wanda aka turo shi aka ce ya ɗauki ran fa ya sai ya ce ya ayyuhan nafsu tayyiba ya ke rai mai tsarki uku ki fita illa maghfiratin min Allah wa ridwan zuwa ga gafaran Allah da yarda Allah qala annabi yace fatakhruju sai wannan ran ta fita kama tasilu wato tasilu tana fita kama tasilu alqatratu min fi istiqa kamar yanzu yadda idan kana shan ruwa akwai wahala to haka ran mutumin kirki take fita to idan mala'ikan yace ran ta fita ta fita fa ya akuzuha idan ya karɓe ta fa idza akadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ha, ragowar mala'ikun da suke sai su karɓara. shi za zamu ga Allah yake hatta da humul mautu, maut tawaffathu rusuluna wanda mala'ikan mutum in ya tashi ba shi kadai ke zuwa ba sai ya ɗibi tawaga ta mala'iku sannan a zo kuma Allah yake wahum la yufarridun wa'annan mala'ikun da ka gani ba sa sakaci akan aikin da Allah ya sa su shi yasa duk wani mai harbi irin da ake ce musu snipers nan wanda saboda tsabar kwarewa za a ce ba sa kuskure wani idan kai haka ka daga hannunka aka ce ka harbu daga ɗagawa kafin ka sauke sai ya samu saboda kwarewa akwai randa ba wai ka daga hannun ba za a iya aji abu a ce ana so ya target ya harba zai harba zai harba ba zai samu ba saboda yau da gobe ta halinta amma ƙarya ne tunda Allah ya yi duniya ya ce Allahu ya tawaffal an fasahina mautiha wallaci lamta mutfi manamiha Allah shi yake karɓar rai duk wata rai da za a ɗauka sai ya umarni ya ce a karɓoranta to Allah bai taɓa turo mala'ika ba cewa a ɗauki ranka wai mala'ikan ya shigo ta nan ƙofar kai kuma sai a rashin a kafuce ta nan wala ba taɓa yi kuma za a yi ba to sai annabi ya faɗa ya ce a wannan lokacin fa ya akhudha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ayni to a wannan lokacin ne fa yaj'aluha sai mala'iku su sanya wannan ran da suka dauka fi zalikal kafan cikin wannan likafanin da suka zo da shi daga aljanna wa fi zalikal hanu da wannan kiraran da gawa wa yakhruju minha ka atyab nafhat miskin wannan ran za ta fita tana ƙanshi wanda ya fi na kowane almiski ala wajihil ardi a doron ƙasa ka san almiski yana da ƙanshi ko to ran za ta fita a lokacin tana ƙanshin da babu wani almiski a doron ƙasa da yake wannan ƙanshin ƙala sai annabi ya ce fa yas aduna biha to daga nan sai su hau sama da ran fala ya ane biha ala mala'in mala'ika idan suka zo taron mala'ikun sama ta ɗaya illa ƙalu, mala'ikun sama ta ɗaya sai sun ce ma hadar ruhu tsayyib wannan wace rai ce aka ɗauko mai tsarki fa yaquluna sai mala'ikun da suka taho da sai su ce bin fulan ai wani dan wani idan kai ne malam adam sai a ce ai malam adam bin abubakar ne illa bi ahsani asma'ihi za su ambaci mutum da wato mafi kyawun sunansa allati kanu yusammunahu biha fi dunya wanda ake ambatan ka da shi a duniya hatta yantahu biha ila as-sama'i ad har sai sun kai wannan sama fa yastaftihuna lahu to sai mala'ikun da ke dauke da sai su nemi a bude saman fa yuftahu lahu idan aka bude masa sama fa kulle min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha mala'ikun sama ta ɗaya za su yi rakiya ga wannan ran har sai an kai sama ta biyu daga nan su kuma mala'ikun sama ta biyu za su yi rakiya har sai an kai sama ta uku ta uku za su yi rakiyar ran har sai an kai sama ta hudu ta hudu za su yi rakiya ila sama isabi har sai an kai sama ta bakwai da ya Allah ta lokacin ne Allah zai ce uktubu kitaba abdi fi illibi ku rubuta littafin bawa na ina daga cikin mutane madaukaka wa aiduhu ila al-ard ku dawo da ransa zuwa ƙasa fa inni Allah ya ce dama ni min ha daga ƙasa ne khalaqtuhum na halicce su Allah ya ce qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna a cikin ta muke rayuwa duk wanda ya mutu a mayar da shi cikin ta a saka shi sannan daga cikin ta Allah zai tayar da kowa da kowa kamar yadda ya faɗa ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shi yasa Allah sai ya ce alam naj'al al-ardha kifata ba mu sanya ƙasa ta zama matattara ba a haya'an wanda suke rai suna samanta wa muwata wanda suka mutu kuma suna ƙarƙashinta eh? ba mamaki ma wani gidan da ka zo ka gina ƙasusuwan wasu ne da aka binne hinin minar dahari sannan daga baya kai ka zo ka ɗora ginin ka a kansu to sai annabi yake cewa Allah zai faɗa haka qala sai yace fa da su ne. to a lokacin ne fa sai a dawo da ran ɗan adam ku kalla ku gani idan yanzu misali a ce da mutuwan mutum da ɗauki masa wanka da ɗaukar shi a ne makabarta a cikin awa ɗaya aka yi wannan to su kuma mala'iku a ƙasa da awa ɗayan za su yi wannan aikin da Allah ya san su to a wannan lokacin ne sun riga sun gama su wa'annan mala'iku da haka ibn dan nasiru yake cewa malmaru illa ibn sara walawar ta da ufka sama'i bi sullamin lam yuqlad dan adam da kake ganin shi ba kowa bane shi illa ibn sara dan kasa ne kan walawar ta da ufka sama'i bi sullamin lam yuqlad ko da kaga yana yawo a doran asasannin saman saboda tsabar ci gaba da ya samu to ba zai dawama a duniyar ba ya ce saboda shaksun ta kan nafa yawon tsara mutum ne wanda sama ita ce masa fasan nan ƙasa ita yake taka da aka faljisu na min khasisil hirmidi jikinsa dama an kasantar da shi ne asali daga yambu na ƙasa wanda yake wulaƙantacce sai ya ce wa ruhu kana shu shu'uhu wa uhu ran ɗan adam da kake gani halitta shi da kuma fusgeran min zalikal mala'il aliyil anjali daga wancan taron mala'ikun ne masu girma lokacin da ka cika kwana 120 a cikin cikin babaka kana mani ka koma gini ka koma mudga aka turo mala'ika zai busa maka rai daga ina yanzu daga sama a nan ba mun faɗa aikin mala'iku ba Malami sun ittifaki cewa mala'iku wajen zaman su sama ne in ka ga mala'ika a doron ƙasa wani asamin Allah ya turo shi ne da ya gama kuma komawa zai shi ke nan riga ya gama da haka shi ya ce sai ya sa ce fai hinnu za ka li'ardihi bi tasaffuli wai hinnu za li sama'ihi bi tasawuli sai wannan gangar jiki sai bege komawa zuwa ga asali dama asalinka daga ƙasa ne ko to lokacin sai gangar jikinka ga tana begen komawa zuwa ga asalinta wai hinnu za li sama'ihi bi tasawuli wancan sai kaga shi ma yana begen komawa zuwa ga asali dama ran asali daga sama take sai kaga da an raba ran da jikin kowace sai kaga tana kokarin komawa zuwa ga inda yake shine asalinta to idan aka dawo maka da rai a cikin kabari fa su malakani fa yujlisanihi to lokacin ne mala'iku za su zo za su tayar da mutum za su zauna da shi kuma annabi ya ce wallahi da an rufe ka innal abdal mu'mina idha mata wa wudi'a fi qabrihi da an saka ka cikin kabari wata walla an wa sahabu abokanka da suka kawo ka suka rufe lokacin da za su juya baya su dawo gida annabi ya ce wa innahu la yasma aqran ali ha an dawo maka da rade ka na sama kana jin karar takalmin su za su dawo gida ɗaya ka na ƙasa yana jin to ga mala'ikun da za su yi maka tambaya nan za su taso wa yaqulani lahu sai su ce masa mar rabbuka ita ce tambaya ta farko shi yasa duk tambayar da Allah zai ma dan adam sai da ya faɗa masa ita kafin yi masa dan magana baka sani ba a duniya ake yin ta kana dai ganin tambayar ba ta da wahala ko bata wuce layi ɗaya ba daga nan zuwa sallar isha ko mutum bai san Allah ba bai karatu ma ka masa ya haddace wannan man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka zai iya ko ba zai iya ba zai iya in dai haddace ko malami, amma wallahi ka shiga kabari alakar ka da Allah ta lalace wannan karatun da kake ganin bai wuce layi ɗima billahi lazi ba za ka yi ansa shi ba to lokacin ne fa yaqulu sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah fa yaqulani lahu za ka ce masa ma dinuka wani addini kai shi yasa allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun fa yaqulu sai ce dini al-islam addinin musulunci ne wa yaqulani lahu sai su ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me ka ce kan mutumin nan da aka turo a cikinku? ku yasa muka ce duk wani mutum da ka sani a duniya Allah bai aiko shi ba annabi ya aiko sharadin abin shi kada abin da ya zo da shi daga na addini ya saba ma na annabi in annabi ya faɗa ya faɗa aka ci karo to ka ajiye masa na shi ka ɗauki na annabi dan ba za a tambaye ka wannan malamin a kabari ma annabi za a tambaye ka za a ce maka me za ka ce mutum zai ce fa yaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yaqula la lahu za su ce wa mutum wa ma ilmuka me ka karanta me iliminka wanda mutane yanzu suna sakaci da karatun addini ba lokaci yanzu malam aminu ya yi bayani satin da ya wuce a nan wajen sauka eh an zo mata ba su wuce su goma ba kuna biyan naira ɗari uku a wata dubu uku an ɗauko malami ya karantar da ku albashin da ake bashi sai an cika naira dubu bakwai amma shi wanda ke biyan kuɗin bai gajiya amma su da suke biyan naira ɗari uku ku a karantar da su sun gajiya ba za su yi ba in ma karatun addini ba wani karatu ne za ka ba da naira ɗari uku a wata a karantar da kai eh? duk garin nan ka faɗa min ka taɓa zuwa wani masallaci kaga ana istara laifin tsakanin magariba zuwa isha ya kyauta akan english ko physics ko chemistry ko kada allah ya sa ma eh ka taɓa gani duk garin nan ka faɗa min wani masallaci ne haka kawai za ka zo kaga haka a ce wannan malamin ingilish ne ya yi bonanza ya ce kowa ya zo zai koya masa turanci tsakanin magarin zuwa a kyauta wannan malamin thesis ne wannan malamin kimistiri ne sun yi kada Allah ya saka yi hmm? ina ruwansu amma karatun addini yanzu da muke zuwa ka kalli unguwar da nake taso in zo karatun mala bakar wa akwai wanda aka ce idan ya zo karatun nan sai ya biya wani abu kafin ya saurara amma ni zan taso daga wata unguwa mai nisa in zo karatun wani kuma yana unguwa ba zai iya zuwa karatun ba kai kana tsammanin cewa haka kawai Allah ya turo ni zo yi karatun nan ba haka kawai bane dan ya tsaye da maka da hujja ne kar aje je lahira ka ce baka sani ba eh yankan hujja ne wallahi shi yasa ba wanda zai shiga wuta sai an tambaye shi an ce masa alam ya cikum nabi kai wai baka jana wa'azi bane sai mutum ya hansa ya ce eh gaskiya kalubala kad ja ana naziru wallahi abun ja ana ta aji an gwamma sai dai kawai kwamitin sun yawa ba lokaci ne abubuwa sun yawa wallahi eh kalubala kad ja ana so da ka, mutane su gane yanzu kun ga ana ta maganin almajiranci ko a hana wallahi muna goyon bayan a hana a raba karatun allo a zamanin tallashi da bara yanzu na je cikin katsina wani gari wannan satin ina dawowa mun tsaya wani guri za mu gaida wata baiwar Allah mun zo mun shiga zaure ne akwai kofa in za ka shiga ta ciki ba kofa yara kam wani fa bai kai kamar wannan yaran ba kai yanzu shekarar ka nawa eh, tara to wani bai kai wannan yaran ba yaro a haife shi sa hudu biyar a raba shi da mahaifiyar shi a ɗauke shi a kai shi wannan wajen yana kwana ya karatu kuma wai shi zai nemo wa kansa abinda zai riƙe kansa da shi wallah wannan tunanin mutanenmu ya kamata su dina shi kuma muna ƙalubalantin duk malaman da suka ɗaure mu abin nan gindi wannan injiniya rabi musa kwankwaso allah ya saka masa da alheri ya yi wasu maganganu muhimmai tun yana gwamna wanda in allah da nan samu lokaci in ɗauko maganganun da ya yi in yi tarike mun faɗa mun ce mu ba 'yan jam'iyyar kowa ba ne duk wanda ya yi abin arziki sai mu zo mu faɗi cewa wani a nan gurin ya yi abin arziki Allah ya saka masa da maganganun da ya faɗa ya ce wani gwamna ya ce bai kamata hana bara ba ya ce shi gwamnan yana kai ko ya sauka aka ce yana kai ya ce to ku kyale sai mun haɗu zan ce gwamnan banza ne ya ce amma shi gwamnan da yake ganin bai a hana ba ku tambaye shi ɗansa yana bara yace ga wan bayanan shi ma ɗansa yana bara dana bai bara ya ce kuma duk kabilun Najeriya me yasa ya zamanto idan ka tsaya a gidan mai ko tirafir ko ina ko ina ba za ka ga yarbawa sun zo sun baibaye ka ba suna bara ba za ka ga inyamurai sun zo sun baibaye ka suna wa suna bara sai bahaushe ne kaɗai duk jakshan ɗin da ka tsaya za ka ga mabarata sun taso sannan wasu malamai marasa jin tsoron Allah su mai da wannan abu kuma su ci addini ne to kuma su fa 'ya'yan malaman nan fa ba sa bara fa kaf duk ƙasar nan ba wani shehi da ɗansa yake bara wai sai aka nuna wai a'a wai ƙur'anin ma ba zai samu ba idan ba a yi baran ba to kaga wannan matsala ne ko to akwai kuma matsalar wannan su kuma suna koya ma su karatun sana'a ne kaɗai har duniya ba su da alaka da karatun addini shi ma wannan matsala ne da haka za ka ga hotuna da yara ke yi da 'yan mata na rashin mutunci da sunan karatun sana'a a daidai lokacin iyayensa ba su ba su karatun addini ba kuma ganin suke ba matsala ba ne shiga ta banza cakuduwa da mata da maza wajen karatun sana'a har ta kai mu da muke leke-leke da shige-shige akwai bidiyon da na gani yara ne a mataki na secondary school an zo ana fira cikin aji wasu samarin sun juya baya yarinya ta zo ta hau kan cinye shi nan amfani yake yi da ita su sun juya baya suna fira su sun ɗauka cewa magana suke yi lokacin da yake amfani da ita su can ragon ba su sani ba akwai wani shi kuma yana gefe ya ɗana kyamara bai sani ba a cikin aji ba irin an tafi bari kuma wasu suna ganin wannan abun ba matsala ba ne to ka ba ɗanka karatu idan a kwamfuta san zai je karanta ko kwamfuta injiniyarin ya zo yana bayanin da har baya ka yana iya kera tasa kwamfutar tashi amma idan an zo ana karanta fatiha bai san me ake karantawa ba billahi allazi la ilaha illa huwa in ana maganar jahilai to ka sa wannan dan naka a ciki da shi da baganera da ke faci a unguwar duk tafiyarsa ɗaya kawai bambancin sana'ar su shi ya iya sana'ar kwamfuta ne shi kuma baganera iya sana'ar faci shi kenan don ba zai je la'ira ba mala'iku su ce masa tambayar nan ta hudu wa ma ilmuka me iliminka ya ce masa ai ƙwararren injiniya ne shi a kwamfuta billahi allazi la ilaha illa huwa dukan ya za su ba abinda ya za su gane mala'iku sai dai su ce masa sai dai ce masa qira'atu kitaballahi na karanta littafin Allah fa'amantu bihi na yi imani da littafin wa kuma na gaskata littafin wannan ita ce amsar da kaɗai suke bukata kuma a am tambayoyin nan fa ba obiji ba objective wai ba wai ana bukatar wai ka amsa uku bane in ka samu matsala a dai ka tsallake ai an faɗa maka kafin ka biya shi dukkan hudun yadda kaga an jero su haka ake bukata sai ka bada da amsa dan magana baka sani ba a nan duniya ake yin da ka mutu magana baka sani ba a lahira na nan da Allah ba a yanka da haka kesa, na ka ga babu ruwanmu ko mutane su zo ko kar su zo faɗa za mu zo mai kara an fahimta saboda mu mun san cewa Allah ya turo mu ne duk unguwar da za mu karatu dan tsayar da hujja ga mutanen da ke wajen gobe alkiyama maganar baka sani ba a nan duniya za ka yi ta baka isa ba ana kana rayuwa cikin birane irin wannan na Kaduna inda ilimi yake ka je ma Allah da uzurin cewa baka sani ba to a lokacin ne sai annabi yace fa yunadi munadi fis sama'i sai mai kira ya kira daga sama sai ce an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljannati ku shimfida masa shimfidar aljanna wa albisuhu min aljannati ku bashi tufafin aljanna sa wannan fa a cikin kabari fa waftahu lahu baban ila aljanna Allah zai ce a alaƙanta kabarinsa ya zama yana da alaƙa da aljanna ƙara sai ya ce fa ya cikin min rauya to ga nan ne fa ƙanshin aljanna sai dinga zuwa mutum ku sahu lahu fi kabari sai a yi wata kabarin mutum madda basarihi iya ganinsa amma ai kana ganin dan inda ake saka mutum don ka gane ba a kiyasar rayuwar da ta lahira ana saka ka cikin kabari idan alaƙarka da Allah tana da kyau sai a yi wata kabari wa ya atihi rajulun hasanu sai mutum kyakkyawa ya dinga zuwa hasanul wajen mai kyakkyawan fuska hasanul siyabi mai kyakkyawan tufafi ɗayyibun rihi mai kyakkyawan ƙanshi bai ƙuli sai ce wa mutum kaga lokacin da aka sa ka kabari ba wani mahaluki da zai ɗebe maka kewa to aikin da kai shi zai zo ya ɗebe maka kewa fa ya ƙuri sai ya ce abishir billazi ya surruka hada yau muka lazi tu'adu ana maka bishara da abin zai faranta maka rai wannan shine wuninka da aka yi maka alƙawari fa lahu sai shi mutum ya ce man anta wanda ya zo da sifa mai kyau waye kai fa ya ji yaji'u bil khair naga fuskan ka fuska ne da ke zuwa da alheri fa ƙuri sai ce ana amaluka salih ni ne aikin mai kyau mun sha bagana cewa annabi ya ce za a shiga rigima kowa yana da abokai guda uku idan rigimar ta taso biyu duk za su gudu ɗaya ne kaɗai zai tsaya idan kana da hankali kana da abokai guda biyu rikici ya taso biyu sun gudu ɗaya ne kaɗai zai tsaya duk rigimar da za a yi shi ba zai gudu ba kai ka san abokin da ya kamata ka riƙe rigimar da ka mutu annabi ya ce abu uku za su raka maluhu kuɗinka yanzu wannan rigar da nasa. dillan da na mutu irin wannan kayan to akwai wanda ke bukatar shi farin yadin da baka taba alaka da shi ba a matsayin tufafi shi za a siyo a nan da ka da shi don wannan kayan wani yana bukata rikici na biyu akwai ahaluhu tun daga ɗanka matarka su mata idan ba karatu suka yi ba ma suka gane sunna idan Allah ya kawo jarraba ka mutu da daddare to wata ɗakin ma da kake ba za ta yadda ta kwana a ɗakin ba don ganin take za ka zama fatalwa ka riƙe ta ku tafi tare to wacce ka mutu ba a sa ka kabari ba ta ji tsoro ta ƙi yadda ta kwana a ɗakin kakka zama fatalwa ka riƙe ta ku tafi lahira tare me kuma kake tsammani ko tun da ka taso a garin kaduna ka taɓa ganin wani ɗa da yake ƙaunar babansa so na ƙarshe nan da baban ya mutu ya ce bai yadda ba sai dai a haɗa shi da baban shi a rufe su tare wannan rigimar ba ɗan da zai yadda ya shige ta da kai kuma baka taɓa ganin wani uba ba saboda san da yake ma ɗansa lamba ta ɗaya nan da ɗan ya mutu ya ce shi ma bai yadda ba sai dai a haɗa su da ɗan shi a rufe su tare wannan rigimar ba wanda zai yadda ya shige ta da kai abin da ya rage shine amaluka salih aikinka mai kyau ta yanzu aikin mutane shine ba za su yi makansu ba kuma na sha faɗa na ce lahiran nan idan ba kai ba ne ka tashi ka gina ta da kanka na rantsi da Allah ba wanda zai gina ma ita babu wallahi kai za ka tashi ka gina ta da kanka karka ɗauka karka zo kai wudar kanka to sai annabi sai annabi ya ce fa ya to a lokacin ne mutum zai ce rabbi aqimis sa'a Allah tunda haka ne to ka tayar da alkiyama ma yanzu mana hatta a ila ahli wa mali har sai na koma cikin iyalaina saboda rayuwar ta riga ta yi kyau to wannan ɗaya ɓangaren kenan to ɗaya ɓangaren kuma bayan an faɗi na mutum girki sai annabi ya ce wa innal abdul kafira bawa kafiri ko fajiri wanda ya lalata rayuwarsa da saɓan Allah idan kana fin ƙiɗa'in min duniya idan rayuwar duniya na ta riga ta yanke wa iqbalin mini al akira yanzu yana fuskantar lahira ne sai annabi ya ce nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i nazala ilaihim min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh sai wasu mala'iku masu baƙaƙen fuska su sako yanzu an turo masa wannan zai aki garka kenan kai daga jin kalman garka ko ba kai karatu ba ka san cewa kalman garka ka san ba mutunci a cikinta shi yasa inna rabbaka labil mursal Allah yana madakata yana jiran kowa kai duk yadda na kai kana da iyaka ma kuma masu tare da su akwai tsumma fa yajlisuna minhu maddal basar sai su zauna iya ganin mutum fa yaji'u malakul maut sai mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisa inda ra'asi zai zauna wajen kan wanda aka ce ya ɗauki ran shi fa yaqulu zai ce ya ayyatuhan nafsul khabisa ya ke rai mai datti kaga akasin wancan ya ayyatu hannasul tayyiba za a ce ukurji ila sakatun min Allah wa gadabi ki fita zuwa ga fushin Allah qala sai annabi yace fatafarraqu fi jasdihi fayantazi'uha kama yuntaza as-sufud min as-suq sul mablu yadda ka san nama a jikin tsire ake kama shi a dafe a zuge tsiran to haka za a yi mala shi yasa Allah ya ce wal nazi'ati garka shi yasa zaka duk sanda mutumin banza zai mutu mutuwar sa Allah yana ajiye aya akan ta akwai wani malamin tsubba da na sani ne ya tsafa tsafi da ya zo mutuwa sai rafa daki akai aka bar shi ya je ya daki bangona ya yi ihu ya yi amfani da mage ya yi amfani da kwakwa ya yi amfani da kare ya yi amfani da mai wajen tsafa tsafi da mutuwa ta zo rufe shi akai ya yi ihu ya yi kukan kare ya je da bango ya dawo can an jama ka ji ya yi ihu ya yi kukan magi can an jama haka ya mutu to annabi ya ce fa ya ako da ha sai mala'ika ya karɓi ran fa idza akada halan ya da'u ha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'alu fi tilkan musu wannan tsamman da suka zo da shi wanda yake dauke da ɗoyi za su saka ran a ciki wa yakhruju ransa za ta fita in ji annabi min haka atni rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi ko da za ta cire ran za ta fita tana wari irin na mushe mushen da ba wata mushe da ta taba irin wannan ɗauyin a doron ƙasa annabi ya ce fa yas'aduna biha za su hau sama da ita idan suka hau sama da ita fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika ba za su wuce taron mala'iku ba illa qalu sai mala'iku sun ce ma hadar ruhul khabith wannan wata rai ce mai datti fa yaquluna sai su ce fulano bin fulanin ai wani ne bi asma bi aqbahi asma'i allati kanu yusamma biha a ambace shi da mummunan sunan da ake kiran shi da shi a duniya hatta yuntaha bihi ila as-sama'i dunya sai sun kai saman duniya ta daya fa sayuftahu lahu da su ba za a buɗe kofa ba dan sama da kake gani akwai mala'ikun da suke tsaranta tana da ƙofa idan ba gayyata ka Allah ya turo ba aka ce ana neman ka wala ba kai saka dima sun makara a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya karanta la tufattahu lahum abwaabu sama'i ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata wa la kuma su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu wa sana cewa raqumi ko ba aljamalu ba irin igiya wanda ake ɗaure jirgin ruwa da shi ƙatan nan shine Jamalu. hatta yi nijar Jamalu fi san min khiyar har sai lokacin da irin wannan ƙatan igiyan da ake ɗaure jirgin ruwa da shi ya zo ya shiga cikin wannan kafan allura dai san kafan allura irin ta ɗinkin keke ko ta ɗinki a ce igiya ƙato irin wanda ake ɗaure jirgin ruwa da shi a ce sai ya zo ya shiga wannan wajen dai san ba zai ba ko fa yaqulu Allah sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla ku rubuta littafinsa a cikin wannan ramin na ƙasa fa tutrahu ruhuhu tsarahan sai a jifa da ran shi jifa sun makara sannan sai annabi ya karanta cewa Allah ya ce wa man yushrik billahi duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah fa ka annama kharra samai kaman ya faɗo daga sama ne fa taktafuhu at da aka tsuntsaye za su zo su wafke shi auta hawi bihi zihu fi makanin sahi ko kuma iska ta tafi da shi zuwa wani waje mai nisa sai annabi ya ce fatu'adu ruhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani sai a dawo da ran nashi sai mala'iku su zo fa Sani sai su zaunar da shi fa kula ne lahu za su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu ha ha sai yi yace ha ha la adadi zai ce wallahi bai sani ba ka gari a tambaye ba ta wuce layi ɗaya ba to kana bari alaka kada Allah ta lalace ka shiga ko an tambaye ka ba za ka iya ba wa ya kula da lahu za su yi maka madinu ka fa ya kula ha ha kawai ne ce wa ya kula da lahu za su ce masa ma hadar rajulun ladhi bu'isa fikum me za ka ce kan wannan mutumin da aka ko cikin ku shi ma haka ne ce ha ha la adadi wallahi bai sani ba fa yunadi munadin min as-sama'i sai mai kira ikira daga sama ya ce an kaza ba wannan ya yi ƙarya fafuri shulahu minan nari ku shimfiɗa masa shimfiɗa ta wuta waftahu hulahu baban ilan nari sannan ku yi linkin ɗin ƙabarinsa da wuta shi ya sa ake cewa bawan na usman ya ce kana usmanu wa ƙafa ala bakarin baka idan na usman ya zo ya tsaya ya ga ƙabari yakan yi kuka hatta ya gulla lihiyatahu har sai ya ji kage mai shi aka ce masa tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hasa akan yi maganin aljanna da wuta baka kuka amma ka zo ka kalli kabari kai ta kuka sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ne yace innal qabara awwalu manzilin min manazil akhirah wannan kabarin da mutane ke kallon sa shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminhu in mutum ya tsira daga nan to fa ma ba da hu a sauri minu duk abin da zai zo bayan nan kuma yana da sauki ce wa in lam yanju minhu in mutum bai tsira daga nan ba Ya ce to fa ma ba da hu a shan minhu abin da zai zo kuma ya fi tsanani ce annabi ya ce ma aiki manzaran katsun ban taba ganin wani abin kallo ba da ɗai. wanda dan adam yake kallo ya firgita shi ya bashi tsoro annabi yake kabari ya fi shi firgitarwa da haka annabi ya ce fa ya atihi min harriha wa mumiha sai zafin wuta ya dinga zuwa masa wa yudayyaqu alayhi ta hatta takhtalifa fihi adla'uhu za a takura kabarin saboda takura kabarin wannan hakarkarin su ya haɗu da wannan wa yatihi rajulun qabihul wajh mutum mai mummunan fuska zai dinga zuwa masa qabihul siyabi mai mummunan tufafi mutumin rihi mai wari mai ɗoyi fa ya sai ci abashir ya su uka na zo ne in maka bishara da abin da zai muna na maka hada yau muka ladi kunta fihi kunta wannan shine wunin da aka yi maka alkawari fa yaqulu sai ce man anta waye kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri fuskan ka fuska ne da yake zuwa da alheri fa yaqulu sai ce da sharri sai ce ana amaluka khabisu ne ne aikin ka da kai mai datti sai ka kulil hibban lirrahmani aw kum bagidahu in ka gana ma ka zama masoyin Allah in ka gana ma ka zama maƙiyin Allah fa ridwanu ridwanu wa maliku maliku mala'ika ridwanu shine mai tsaron aljanna mala'ika maliku mai tsaron wuta yana duk Allah yana daidai da kowa fa yaqulu zai ci rabbi la tuqim Allah kada ka tsaya da alkiyama wa fi riwayatin a wata riwaya thumma yuqayyadu lahu a'ma sannan sai a zo a hada shi da wanda yake makaho ne a san mu abu kanmu shi makaho beji gashi bai gani wa fi yadihi mir law duriba biha jabalun tare da shi akwai gudumar da inda za a daki dutse da kana turamin sai dutsen ya zama tarfa fa yadribuhu darbatan to haka zai same shi da wannan sandan ki kwada masa ita hatta ya tsira turaban hasi ya zama turba sun man yu'iduhu Allahu kama kana sannan Allah ya mayar da shi kamar yadda yake fa yadribuhu darbatan ukra sai ya dake shi duka na daban fa yasihu sayhatan sai ya ihu shi wanda aka daka yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain lokacin da yake ihu duk halittu suna bi dan adam ne kawai baya da da da aljanna shi yasa annabi an zo wata rana yace laula Allah tudafi ba dan kada ku daina zuwa binne mamaci ba la Allah an yusmi'akum da na roki Allah ya jiyar da ku irin yadda in ana wa mutum azabar kabarin ni Allah ke jiyar da ni ka yanzu nan area ba akwai makabarta ba daga nan tsallaken can ga makabarta can kana nan tsallaken ka ana dukan wani yana iyo ba dole ka tashi daga unguwan nan ba a dole ka tashi ko ka je wucewa ta makabartar tudun wani za ka tsallaka ka ji ana dukan wani kafin ka karaso yana iyo kaga ai ba kai kuma dole ne duk wanda suke irin kowa ya tashi amma ba wanda ke ji to shi ta annabi ya ce ba dan haka ba to da na ainihin wato yi ainihin wato haka din wannan shine to da haka sai malam yake faɗa yake cewa wa ya'riful mayyitu da haka mamaci yana sanin azza'ira wanda zai zo masa ziyara cikin kabari atahu idan ya zo masa wa yun'amu sannan ana ni'imtar da shi fil kabari a cikin kabari na koyi na abul mu'minu ana ni'imtar da mumini fil kabari a cikin ainihin wato kabarinsa mumini ana ainihin wato yi masa ainihin wato ni'ima da haka za mu ga nan ba ta biye ce wara da annal su ma'una. matattu suna ji kama ta kaddama fi hadisi ahlul kalim idan ka je makabarta kai sallama yadda wayanda suke da rai suna bi wanda ka je wa magana na kabari su ma suna bi kawai bambancin shine Allah ba zai ba su damar su mayin maka magana ne kamar yadda kake da mutanen duniya mun yi wannan a baya wa kama fi hadisi Anas bin Malik kale yake cewa innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi matattin aka sashi a cikin kabari wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idan sarafu yana jin karan takalman su lokacin da za su dawo su juyo gida ya ce wa hada labnuhu amma ma'arifatu za'ir fa fiha amma sanin wanda zai kawo ziyara akwai khilafun na ahlil wani allahu yasihu malam yace ba mamaki zai inganta an yi a ce idza sami'a man yusallimu alaihi faqad arafahu in yaji wanda ya zo yin sallama tunda in zaka shiga makabarta ai aka ce assalamu alaikum eh da قوم muminina Ta lokacin sallamar da za ka yi wanda yake cikin kabari yana ji makabarta to wannan sallaman shine da ma'anan ya arifu za'ir shi mamacin yana sanin wanda ya kawo ainihin wato ziyara wannan shine abin da ya tabbata cikin littafin ar na al-imam ibn wa yu'azzabu al-fajir ana azabtar da fajiri kaifa sha allahu duk yadda Allah subhanahu Ta'ala ya so kuma ya ga ainihin wato dama wannan shine da haka Allah ta'ala ya samu dace Allah ka samu gyara kafin lokacin tafiya ya yi lallai kan sai an tafi la mahala ko mutum ya shiri ko kada Allah ya sa ya shiri wannan ya rage na shiri Allah ya samu dace mu dai muna faɗa fadakir inna ma anta mudakkir lasta alaihim fi musaitir da haka ana nuna mun cewa lokaci yayi da mu kokari mu tsaya anan wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ne